Zanga-zangar ranar 13 ga watan Mayu na shekara ta dubu da da tara 1991 ta yi sanadiyar damawa da ɗiya mata cikin al'amuran ci gaban ƙasa a kowane fanni. A lokacin babban zaman taron ƙasa na wannan shekarar mata sun taka rawar gani sosai domin sun kasance cikin kwamiti daban-daban na shirye-shirye da ma kuma gudanar da ayyukan zaman taron gabaki ɗaya. Mata sun mamaye gungu-gungu na zaman taron a matsayin su na mambobin ƙungiyoyin ƙwarugon ma'aikata ko na wakilan 'yan siyasa. Galadima Rabiu Dauda babban magatakardar ƙungiyar kwadugon ma'aikatan ƙasa kuma shugaban kwamitin shirye-shirye na babban zaman taron na ƙasa ya kwatanta mana yadda abun ya wakana. Ƙayyade ba gungu na mata kaɗai amma yadda za a yi cikin wannan gungayen da muka yi kowanne za mu tambaye su su sa mata biyu muka tambayi 'yan farti da ma'aikatan da ɗalibai da 'yan gwamnati. Matsalar ƙin damawa da matan ta bambanta daga wata ƙungiya zuwa wata. domin a bangaren kungiyar kwadagon ma'aikata cewa da ustn tuni an shawo kan wannan matsalar sabanin kungiyar 'yan makaranta ta ƙasa usn kamar yadda doka kaka da kungiyar 'yan makaranta usn ya shaida muna to sai zama mu cikin mu na makaranta wanda mun kasa mun ka tsammani tana ta yi wannan aikin mun kasa wuta mun haka wuta sai an ka bata tsoro an ci mata a ke kina shiga wannan muhawara kin da kin ga giran shawarar ma da za su taron nan ya faɗi ki baki tsoron ranki baki tunda akwai tsaron urja ta ji tsoro ta jaye duk da cewa mata ba su samu damar faɗar albarkacin bakin su ba yadda suke so wasu matan sun taka rawar gani sosai a cikin rukunan da suke aiki kafaɗa da kafaɗa da maza a lokacin wannan babban zaman taron uwar gida hawa sangare ta tabbatar da hakan na magana bisa kai ga a rabu da bara-bara a rabu da son zuci. tsawon watanni uku da aka gudanar da babban zaman taron mata sun yi gwagwarmaya tukuru wajen kwatun hakkinsu tare da samun damar bayyana ra'ayoyinsu a cikin mahawarori na siyasa wannan kuma wata babbar dama ce ga mata ta nuna kwarewarsu da bajintarsu wajen tunkarar siyasa gadan-gadan.